daga nan sai darasin kaifa tutattil mizanak darasin da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen shafi na ɗari da wato ashirin da hudu za mu tashi a farkon shafi na ɗari da ashirin da biyar an gane ko aiki na goma sha tara daga cikin ayyuka waɗanda ake ba mai sula don jihadi da kuma nauyaye mizaninsa a mizanin alkiyama na farko shi yake cewa cikin waɗannan ayyuka shine al'amalin zatil ujuril mudha'afa wato aikata wasu ayyuka da suke da ladan da ake ninninkawa shafi na 125 kamar yadda na ambata malam yace inna min fadlillahi ta'ala ala hadhihi al-umma na daga cikin falalar Allah madaukakin sarki a cikin ga wannan al'umma an dallaha ala a'malin kathira wato Allah sai ya nuna mana ayyuka waɗanda suke masu yawa wanda yake kathiratun thawabuha ladan suna da yawa mudafun adafan adida waɗanda ake ninnin kasuwanci mai yawa ala amalin ukra akan waɗansu ayyuka na daban naziratul laha wanda suke kama da irin wannan Mana nan ga wani aiki mai lada mai yawa ba ki iya wato ga wani aiki wanda shi ladansa ya daidai da irin wannan aikin da ba za ki iya ba amma kuma za ki iya wannan sai ce ka misalul qiyam bil a'mal allati thawabuha ya'dul hajj kamar aikata wasu ayyukan da Ladansu shi aikin ne in kika yi aikin ladan shi daidai ki da ladan aikin haji ga shi aikin hajji ba za ki zuwa ba sai kin biya kuɗi miliyan takwas da wani abu haka ne to yanzu ina ce ga miliyan takwas kuma sai kin zauna a jirgi kuma sai kin jira visa kuma sai kin yi kaza sai kin yi kaza sai kin je kin yi dawafi sai kin yi sa'ayi sai kin yi jifan shaidan sai kin kwana a arfa da muzdalifa da kaza da kaza da kaza da kaza wannan wani aiki ne zaki yi shi babu duk wancan ayyukan a ciki amma ladan ku ɗaya da wannan aikin hajji ku fahimci maganar? ke eh to sai ya kawo mana irin wannan dan falala a gare mu shi Allah din subhanahu wata'ala malam yake cewa yace wa qiyamu lailatul qadari da wasu ayyukan da su kuma in kika aikata su daidai yake da kaman kin qiyamul lailatul qadari wa tardidi wara al muazzin da maimaita ainihin wato kiran sallah idan ladan yayi kiran sallah shi ma wa qada'i hawaijin nasi da biya wa mutane bukatunsu wal istighfar da yin istighfari al mubda'af nan kike ma'ana kice kina istighfari adadin khalqihi wa zinati arshihi wa midada kalimatihi misali irin wayannan wai san adadin kalmomin Allah wai san adadin halittunsa wai san girman al'arshin Allah duk irin wayannan abubuwan wal amalil jari sawabuha ila ma ba'da al mamati da ma ayyuka waɗanda su kuma ladan su ke ci gaba da tafiya har bayan kin mutu ma ladan nan yana tsawon zuwa wa da zalika min al amali da ma wasu daga cikin ayyuka waɗanda yake ta'amalu fi zamanil qasiri wanda zaki aikata su a dan lokaci kadan minti uku ne minti biyar yanzu kamar misali hadisin da annabi ya ce duk wanda karanta qul huwallahu ahad so goma Allah ya gina masa gida aljanna minti nawa zaki karanta qul huwallahu ahad akwai wahala sai bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad ki so goma kawai kina fada kina yin goma nan gida aljanna zai yi kuma a ce ki je lahira kina da gida ba ki shiga gidan ba eh to saboda haka sai kiyaye malam yake cewa wa ghairu zalika min al-a'mali ta'malu fi zaman al-qasir ma ta'maluhu bi ghayriha fi zaman al-tawil wanda idan da zaki yi wani abun ne zaki yi shi a lokaci mai tsawo amma dan kadan gashi ki malam yace wala shakka an alladhi sayujihu juhdahu ila tahsil mithl hadhihi al-a'mal babu ko shakka duk mutumin da zai maida kokarin sa da himmarsa wajen samun waɗannan ayyuka to fa innahu sayaf'alu mizanuhu katiran lalle mizanin sa zai nauyi da yawa wa yas'adu hazzahu gaban shi zai to ya ji dadi da wannan rabo da zai samu ranar lahira muqaranatan bi ghairin min bi ghairihi min an-nas idan aka gama shi da wasu daga cikin mutane alladhi lan ya'ba hali dalika wanda shi ko da bai ba yin irin waɗannan za su zama daya za su zama zama daya ba da aka sai mu tsaya a nan gurin shi wannan shi kadai a darasin gaba sai mu tashi a cikin na 20 saboda na ga lokaci ya fara hararan mu insha Allah sai mu tashi ana ashirin Allah madaukin sarki ya datar da mu